daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الأقران صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na safe kuma Tahir Amine zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da shirin bayan labarai, shirin nan na kokun sam, duniyar mu a yau, mu na karshe shine tarbiyar iyali. A halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ta ce wuraren kai farmaki a hamshe ƙasar isra'ila suna hannu a duk lokacin da yahudawan suka kai wa ƙasar iran hari shugaban ƙasar amurka donald trump ya zanta ta watar da benjamin netanyahu prime minister ƙasar isra'ila dangane da ƙasar iran da kuma gaza sannan za ku yi cewa jiragen yaƙi a isra'ila sun kai hare-hare kan birnin hudaida na ƙasar yemen madala yanzu kuma ga cikakkun labaran majalisar koli ta tsaron kasar iran ta bayyana cewa jerin wuraren da za ta kai wa hamshi kasar isra'ila hare-hare a duk wani lokacin da ta kawo wa ƙasar iran hani hari wato suna hannu daga ciki hadda cibiyoyin nukiliya ƙasar ta hamji ƙasar isra'ila wanda suke ɓoye tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majalisar na faɗar haka a jiya litinin ta kuma ƙara da cewa majalisar ta ƙara samun bayanai masu muhimmanci a wannan fagen bayan da ta sami bayanai na asiran da ta samu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata labarin ya kara da cewa a halin yanzu dai sojojin amurka isra'ila suna cikin shiri fiye da labarin ya kara da cewa sojojin jimhuriyar musulunci ta iran suna cikin shiri fiye da yadda suke ciki a da tace da a halin yanzu dai wato jerin wuraren da sojojin iran za su kai wa hare-hare a hamji kasar isra'ila suna wato hannunta kuma suna ƙara bayyana irin yadda suke da shiri na kai na mai da martani dangane da ɗimbin bayanan sirri wanda ƙasar iran ta samu kuma wannan ya ƙara ƙarfafa shirin kare ƙasar inji majalisar har ila yau suna da cikakken bayanin wuraren da za su kai wa hare-hare gwargwadon wuraren da ƙasar isra'ila ta kai a cikin ƙasar iran shugaban ƙasar amurka donald trump ya zanta ta tarho da firayim minista ƙasar isra'ila benjamin netanyahu kan ƙasar iran da kuma yakin da ke faruwa a gaza kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa majiyar ofishin netanyahu ta bayyana cewa tattaunawar tana zuwa ne a daidai lokacin da rikici da kuma yaƙi ke ci gaba a gaza da kuma tattaunawa kan shirin nukiliyar ƙasar iran ke ci gaba tsakaninta da amurka labarin ya kara da cewa shugaban ƙasar amurka na wato a jawabin da ya gabatar tare da shi Netanyahu sun tattauna abubuwan da suka shafi wa'annan abubuwa biyu masu muhimmanci wa'anda suke damun ƙasashen biyu a yankin gabas ta tsakiya har ila yau ya ce yana jiran jawabin da ƙungiyar hamas za ta bayar kan yarjejeniyar dakatar da wuta a gaza wanda shugaban wanda ƙasar amurka ya gabatar sannan tana jiran kuma wato jawabin da ƙasar iran za ta ba wa wato ƙasar amurka bayan shawarar da amurka ta bayar na yadda za a kawo ƙarshen ko kuma yadda za a samar da wato yarjejeniya wa'anda bangarorin biyu za su amince da shi dangane da shirin nukiliya ƙasar iran shugaban da yana cikin matsin lamba don ganin an warware wa'annan al'amura guda biyu a gabas ta tsakiya tattaunawa wanda bai fi mintoci arba'in ba ya buƙaci gwamnatin netanyahu ta shirya wato taron gaggawa da shugabannin gwamnatin wato eh, hamji ƙasar isra'ila don tattauna kan al'amuran don haka ne ake sa ran netanyahu zai gudanar da tattaunawa tare da manya-manyan jami'an gwamnati a ma'aikatar tsaro ko kuma yaƙi na ƙasar nan gaba don tattauna wannan wa'annan al'amura da suka tattauna da shugaba trump jiragen yaƙi hamdu ƙasar isra'ila sun kai hare-hare kan birnin hudaida na bakin ruwa a ƙasar yemen a safiyar yau talata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto tashoshin jiragen wato tashoshin talabijin na almasira ta ƙasar yemen da kuma aljazira ta ƙasar qatar suna ba da wannan labarin kuma sun ƙara da cewa tun wato shekara ta 2023 ne sojojin ƙasar yemen suke hana jiragen kasuwanci jiragen ruwan kasuwanci na amurka ƙasar isra'ila wuce wata babul mandab na ƙasar yemen wanda ya wuce ta tekun maliya saboda irin hasarorin da wato suka samu wannan ya gurgunta wato tattalin arzikin hamshe ƙasar isra'ila musamman ayyuka a tashar jiragen ruwa na rashirash ko umu rashirash da ke ƙasar hamshe ƙasar isra'ila da kuma tashar ruwa ta haifa sannan suna kaiwa sannan suna kaiwa ƙasar isra'ila hare-hare ne da makamai masu linzami a tashar jiragen sama na bengeriyon da ke birnin tel aviv ko kuma yafa yemen na yin haka ne don goyon bayan al'ummar falasɗinu wanda sojojin kasar isra'ila suke ci gaba da yi wa kisan kare dangi tun shekara ta 2023 falasɗinawa kimani 54 ne hamshi kasar isra'ila ta kashe ya zuwa yanzu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa daga nan birnin tehran wani kamfanin kare kera kayakin aikin likita mai zaman kansa a nan tehran ya gabatar da wata na'ura mai aikin tiyata wanda kuma aka ɗora masa kayakin aiki na zamani a kasuwar baje kolin kayakin aikin likita karo na 26 wanda ke gudana a nan birnin tehran kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa samar da kayakin aikin likita wanda suke wato tafiya da zamani yana samuwa a ƙasar iran ne bayan da wato aka hana ta sayan na ƙasashen waje wannan har ila yau ya sa a dole likitoci da ƙwararru a ƙasar iran suka dukufa don samar da kayakin aikin likita na zamani don wadatar da asibitocin ƙasar da kuma wato samar da duk abin da suke bukata na aikin likita a cikin gida mustapha abdul gaffar shugaban kamfanin da ya samar da wannan na'urar ya ce na'urar tana taimakawa likitoci da wasu ayyuka masu muhimmanci dangane da marasa lafiya da suke wa aikin tiyata ta yadda likitocin ba za su yi kuskure ba wato na lalata wasu ɓangarori na jikin marasa lafiyan wanda zai sa shi wato cikin hatsari gaffar ya ƙara da cewa kafin haka dai ƙasar iran tana shigo da irin waɗannan kayayyaki da ƙasashen amurka da kuma jamus amma bayan an ɗora wa ƙasar takunkuman tattalin arziki sun dukufa a cikin gida sai da suka samar da su a cikin gida suka kuma sami lasisin aiki da su a cikin gida da kuma sayarwa zuwa ƙasashen waje. ma'aikatar kiwon lafiya a nan ƙasar iran ta bayyana cewa ƙasar a hali yanzu tana daga cikin ƙasashe uku a gaba a ɓangaren wato samar da abinci a yankin asiya kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan kiwon lafiya na ƙasar iran muhammad riza zafar kandi yana faɗar haka a jiya litinin a lokacin da yake magana a taron raya ranar abinci ta duniya wanda aka gudanar a jiya a ɗakin taro na hukumar rediyo da talabijin da ke nan birnin tehran ministan ya ƙara da cewa wa'annan abubuwa sun zama wajibi don su ne suke amintar da abinci ga mutane. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin kokun san sai kuma duniyar ma yau daga nan akwai tarbiyyar iyali daga nan akwai tarbiyyar iyali da wannan ko muke cewa aini lafiya bismillahir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar Faransa na amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar Isra'ila wanda ni Tahir Amin zan karanta. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta. bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa kasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin kasar faransa za ta amince da kasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamdukasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran ƙasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamdukasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen ƙasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na ƙasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 minista harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar Falasɗinu ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastinu ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin isra'ila take niƙa falastinawa a gaza da kuma yankin yamma jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falastinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shine hamshiksa isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kilele legendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga dangadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai wa harmji ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firayim ministan haramtaccen ƙasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastino mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hannun ƙasa isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro yau talata ashirin ga watan Hurdot shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da sha hudu ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da goma ga watan Yuni shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 235 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan yunin shekara ta da da bakwai 1790 miladiya sojojin ingila sun farwa kasar malaysia a halin yanzu kafin haka dai turawan holland ne suke mamaye da kasar ta malaysia kuma suna cin gaba da satar arzikin kasar musamman ma'adanai bayan shigowar sojojin ingila kasar malaysia dai sojojin holland sun fice daga kasar amma duk da haka sojojin holland sun ci gaba da mamayar kasar indonesiya wa'anda suke makwabtaka da kasar ta malaysia ko ma duk kasashen musulmi ne don haka a shekara ta 1844 miladiya sojojin holland sun bar kasar malaysia kwata-kwata amma da sharaɗin ingila za ta bar wa holland kasar indonesiya don haka tare da wannan haɗin kan ƙasashen biyu 'yan mulkin mallaka wato wanda suka mamaye kasashen malaysia da india sun ci gaba da cin karensu ba babbaka a wannan kasashe biyu har zuwa shekara 1956 inda kasar indonesia ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan holland a yayin da turawan ingila kuma suka ba wa kasar malaysia 'yancin kanta a shekarar 1957 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 213 da suka gabata a rana irin ta wato goma ga watan yuni shekara ta 1812 miladiya aka fara yaƙi tsakanin amurka da turawan ingila wannan yaƙin dai yana daga cikin al'amura masu muhimmanci da suka faru a ƙarni 19 miladiya kuma ƙasashen biyu sun ɗauki fiye da shekaru biyu suna fafatawa a tsakaninsu. Musabbabin wannan yaƙi dai shine wato ƙasar Faransa ta hana jiragen Amurka wucewa ta teku daga ƙasar Ingila. Sannan Amurkawa sun ce suna da wani dalili banda wannan, wanda kuma shine ƙasar Ingila tana bawa Amurkawa jajayen fata. makamai don su ita gwamnatin tarayyar amurka da farko dai sojojin amurka sun farwa kasar Kanada wacce take ƙarƙashin ikon turawan ingila a lokacin sun kutsa cikin ƙasar har zuwa cikin birnin toronto suka ƙona birnin a shekara ta 1812 sai kuma a cikin watan agustan shekara ta 1814 miladiya sojojin ingila sun sauke dubban sojojinsu a bakin ruwan lardin Washington suka taka zuwa cikin birnin suka kuma kona shi kamar yadda sojojin Amurka suka kona birnin Toronto na kasar Canada a lokacin da suka kona birnin sai suka tsaya a nan amma sojojin ingila sun ci gaba da kasancewa a bakin ruwa na gabacin ƙasar amurka da ƙarshe ƙasashen biyu sun sulhuta a tsakaninsu kuma sun rataba hannu a kan yarjejeniyar sulhu a ƙasar beljika a cikin watan disamban wancan shekarar Ma sauraro ko kun san cewa shekaru 112 da suka gabata a ranar irin ta wato 14 ga watan zulhajjin shekara ta 1334 hijira kamariya aka haifi atullahi sheikh murtaza ha'iri yazdi ayatollah murtaza ha'iri yazdi dai dan ayatollah sheikh abdulkarim yazdi ne malamin imam khomeini kudisa sirruhu kuma wanda ya kafa makarantar hausa ta ilimi na addini da ke birnin qom a nan tsakiyar ƙasar iran an haifi ayatollah murtaza ha'iri a birnin arak na lardin markazi a nan ƙasar iran ya fara karatu daga gida sannan a shekara ta 1926 hijira kamariya ya fara karatu a manya-manyan makarantun wato ilimi a birnin ƙum. Wannan babban malamin da ya ci gaba da karantarwa har zuwa shekaru 25 a birnin Esfahan na ƙasar Iran a shekara ta 1964 hijira kamariya ya rasu kuma an yi masa kabari a haramin Fatima masu masalamun laliha da ke birnin ƙum Masu sauraro ko kun san cewa shekaru hamsin da takwas da suka gabata a ranar irin ta yau, wato goma ga watan Yunin shekara 1967 miladiya. Aka kawo ƙarshen yaƙi na uku mafi girma tsakanin ƙasashen Laraba da kuma hamji ƙasar Isra'ila, wanda aka fi saninsa da yaƙin kwanaki shidda. Kafin haka dai a ranar biyar ga watan Yuni shekarar ne, da misalin ƙarfe biyar da minti takwas jiragen yaƙi hamji ƙasar Isra'ila suka tsallaka kan iyaka kasashen Siriya, Jordan da kuma Masar suka lalata dukkanin jiragen yakin da suke da su a cikin sa'o'i biyu kacal. Da haka kuma aka fara yaƙi mafi girma tsakanin ƙasashen Larabawa da hamdu ƙasar Isra'ila yar mamaya. Wannan yaƙin ya ci gaba har zuwa kwanaki shidda. Kafin haka dai sojojin Yahudawan sun mamaye hamadar Sina na ƙasar Masar da kuma hadda mashigar ruwa ta Suez na ƙasar Masar sannan ta mamaye yankunan tudan Gola na ƙasar Syria har ila yau da ƙasar Jordan inda ta kwace yankin yamma da kogin Jordan inda birnin Kudus yake a gabacinsa. A sannan ta amince a tsage ta buɗewa juna wuta a ranar goma ga watan Yuni na wancan shekarar.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 dokar zartaswar da shugaba donald trump ya bayar na haramtawa 'yan kasashe goma sha biyu shiga cikin amurka ta fara aiki ne da tsakadar ranar lahadi wayewar garin litinin saboda da'awar tsaron kasar matakin da ya haɗa da 'yan kasashen iran libya somalia sudan yemen afghanistan mayamer chadi jamhuriyar congo equatorial guinea eritrea da haiti gwamnatin amurka ta kuma sanya wani bangare na takunkumin na hana shiga cikin ƙasarta daga wasu ƙarin 'yan ƙasashe bakwai burundi cuba laos saliyo togo turkmenistan da venezuela Trump ya ba da hujjar yanke hukuncin da cewa ƙasashen da aka sanya wa takunkumin mafi tsanani suna da yawan matsalolin ayyukan 'yan ta'adda kuma suna fama da karancin tantance matafiya kuma ba su bayar da haɗin kai sosai kan tsaron Visa. ya kuma yi nuni da karuwar yawan zama a amurka bayan karewar Visa ga 'yan waɗannan ƙasashen from ya ba da misali ga abin da ya faru a Bolda da ke jihar Colorado a makon da ya gabata inda wani ɗan ƙasar Masar ya jefa kwalbar giya mai saurin kamawa da wuta kan wani gungun mutane masu gangamin nuna goyon baya ga gwamnatin haramtacce ƙasar Isra'ila. inda ya ce lamarin ya nuna cewa akwai buƙatar tsorara matakan tsaro duk da cewa masar ba ta cikin ƙasashen da aka kakaba musu wannan ta takunkumin bayan sanar da matakin ya fuskanci mai da martani daga kasashen duniya kan irin wannan bala'i ta nuna kyamar al'umma tare da karfafa tofan allatsi ne inda iran ta yi kakkausar suka kan lamarin tare da bayyana shi a matsayin nuna wariyar al'umma karara ma'aikatar haƙoƙin wajen iran ta ce matakin na nuna zurfin kyamar al'ummar iran ta kuma keta ƙa'idojin dokokin ƙasa da ƙasa da 'yancin ɗan adamtaka har ila yau jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na hana 'yan ƙasar iran shiga amurka babban darakta mai kula da harkokin wajen iran a ma'aikatar harkokin wajen kasar ali riza hashimi raja ya yi allah wadai da matakin nuna wariyar al'umma da amurka ta ɗauka na haramtawa 'yan wasu ƙasashe shiga ƙasarta Aliriza Hashimi ya yi kakkausar suka kan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na haramtawa 'yan ƙasar Iran da wasu ƙasashen musulmi da dama shiga Amurka. Hashimi Raja ya bayyana wannan matakin da cewa wata alama ce ƙarara ta yawaitar ra'ayin nuna wariyar al'umma a tsakanin Amurkawa masu yanke shawara a hukumance. yana mai cewa matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka na haramta wa 'yan ƙasar iran shiga ƙasar amurka bisa addininsu da kuma ƙasarsu ba wai kawai yana nuni da tsananin ƙiyayya da amurkawa masu yanke shawara a hukumance kan iran da musulmi suke yi ba ne har ma ya saba da muhimman ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa da ta hada da nuna bambanci da kyama na tushen kare haƙoƙin ɗan adam ya kara da cewa hana ɗaruruwan miliyoyin mutane 'yancin yin balaguro zuwa wata ƙasa kawai bisa tushen asalin ƙasarsu ko addininsu misali ne na nuna wariyar al'umma da nuna bambancin wariyar launin fata a cikin hukumar gudanarwar amurka wannan cin zafi ne ga ka'idojin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa kuma zai haifar da alhakin ƙasa da ƙasa akan gwamnatin amurka ashmira ja ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da su fito fili su nuna adawa da manufofin amurka na ɓangare guda da suka saba wa ƙa'idojin kare haƙƙin bil'adama ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar wani mataki na kare haƙƙin 'yan ƙasar iran daga illa da sakamakon da gwamnatin amurka ta ɗauka na nuna musu wariya na ta ɓangaren ƙasar chadi ta mayar da martani kan irin waɗannan mummunan watakai inda shugaban ƙasar muhammad idris debi ya sanar da dakatar da ba da biza ga 'yan ƙasar amurka bisa ka'idar mayar da martani ga wanda ya muzanta maka haka zalika firaministan ƙasar afghanistan muhammad hassan ahun ya yi kira ga al'ummar ƙasar a ranar asabar da suka tsere daga afghanistan zuwa amurka da su komo gida yana mai alkawarin ba za a cutar da su ba dole ne 'yan afghanistan da suka bar kasarsu suka koma wata ƙasa su hanzarta komowa ƙasarsu ta gado kuma babu wanda zai cutar da su in ji a hon a wani sako da aka wallafa a dandalin x na bikin eid al-adha ya kara da cewa ku koma ku ta gado shi ya fi zama lafiya a gare ku in ji shi inda ya umarci jami'an afghanistan da su tabbatar da cewa an samar da ayyuka da suka dace ga waɗanda suka dawo da kuma ba su mafaka da tallafi a watan janairun da ya gabata gwamnatin trump ta dakatar da ɗaya daga cikin manyan shirye-shiryen 'yan gudun hijira na afghanistan in banda aikace-aikace ga waɗanda suka yi aiki tare da sojojin amurka a cikin amurka 'yan majalisar dokokin jam'iyyar democrat sun soki korar baki 'yan kasashen waje daga amurka tare da jaddada rashin dacewar hakan wakilin jam'iyyar democrat rohanna hanna ya faɗa a shafin sa na twitter cewa haramcin da trump ya gindaya wa 'yan ƙasashe fiye da goma sha biyu zalunci ne kuma bai dace da tsarin mulkin ƙasar ba mutane na da 'yancin neman mafaka a cikin amurka matakin da yana zuwa ne a matsayin wani mataki na tsauran ra'ayi na shige da fice da kuma 'yan gudun hijira Trump wanda ya ɗauki wannan mataki domin tunawa da dokar hana tafiye-tafiye zuwa Amurka da ya ƙaƙaba wa 'yan ƙasashe bakwai masu rinjaye na musulmi wanda ya haifar da zanga-zanga a lokacin mulkinsa na farko. yayin da masu sukar manufofin ke kallanta a matsayin nuna wariyar al'umma da nuna wariyar launin fata da dokoki suka haramta da kuma matakin da ba shi da inganci don kare tsaron ƙasa gwamnatin trump ta ce sabon dokar ya zama dole a hana shigowar 'yan ta'adda da kuma rage barazanar da kasar amurka ke fuskanta ta fuskar tsaro rahotanni sun bayyana cewa ana ci gaba da soke takardar izinin zaman ɗalibai na ƙasashen waje waɗanda suka nuna goyon baya ga al'ummar falastinu a amurka hukumomin amurka na ci gaba da soke takardar biza ga ɗalibai da waɗanda suka kammala karatunsu da suka halarci zanga zanga nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da aka gudanar a harabar jami'ar amurka domin yin allah wadai da ƙazamin yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a zirin gaza kafofin yaɗa labaran amurka sun ce hukumomin amurka sun soke bizar ɗaruruwan ɗaliban da ke karatu a manyan jami'o'in amurka ko kuma waɗanda suka kammala karatunsu a kwanan nan shugaban jami'ar california da ke los angeles a wata sanarwa da ya fitar ya tabbatar da cewa an soke takardar bizar ɗalibai shida na yanzu da kuma waɗanda suka kammala karatunsu shida a cewar kamfanin dillancin labaran anadolu na ƙasar turkiya jami'ar california ta kuma sanar da cewa umarnin zartarwa ya shafi shida daga cikin ɗalibanta yayin da jami'ar stanford ta bayyana cewa matakin ya kuma shafi ɗalibai hudu da waɗanda suka kammala digiri biyu kafofin yada labarai sun watsa rahoton cewa an soke takardar izinin wasu ɗalibai hudu na ƙasa da ƙasa da ke karatu a jami'ar columbia waɗanda suka jagoranci zanga-zangar nuna goyon baya ga al'umma al'ummar falastinu a amurka a ranar tara ga wata maris ne hukumomin amurka suka kame wani ɗan fafutuka na falastinu mahmud khalil wanda ya jagoranci zanga-zangar nuna goyon bayan falastinu a jami'ar columbia a bara domin yin tirda kisan kiyashin da ake yi a gaza shi ma Badr Khan Suri wani masani ɗan ƙasar India a jami'ar Georgetown an kuma so a kore shi saboda zargin yada farfagandar Hamas da kyamar Yahudawa amma alkaliyar gundumar Amurka Patricia Oliva Gills ta dakatar da batun yanke hukuncin. ranar 30 ga watan janairu shugaban kasar amurka donald trump ya rattaba hannu kan wata doka mai alaka da abin da ya bayyana da yaƙi da kyamar yahudawa wanda ya share fagen korar ɗalibai da ke goyon bayan al'ummar falasɗinu a ranar 27 ga watan maris sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya sanar da soke biza ga akalla ɗalibai 'yan ƙasashen waje 300 bisa zargin cewa suna goyon bayan hamas dubban ɗalibai a jami'o'in amurka da dama sun gudanar da zanga-zangar lumana tsawon watanni da dama a shekara ta 2024 domin nuna adawa ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da taimakon da amurka take baiwa 'yan sahayoniya suna aiwatar da kashe-kashen gilla kan falasinawa a yakin da suke yi a zirin gaza wanda ya sanadin mutuwan dubban ɗaruruwan falasinawa tare da jikatansu kuma mafi yawancinsu yara da mata yayin da sama da dubu goma sha ɗaya suka ɓace an tsara cewa a wannan mako ne gwamnatin amurka za ta shelanta haramta wa 'yan ƙasashe goma sha biyu ciki har da kasashen larabawa hudu shiga cikin amurka umarnin da shugaban amurka donald trump ya bayar na haramta wa 'yan kasashe goma sha biyu shiga amurka zai fara aiki ne daga karfe hudu da minti daya agogon gmt a ranar litinin matakin da ya ce yana da nufin kare kasar daga 'yan ta'adda na kasashen waje har ila yau za a sanya takunkumi na wani bangare yan shigar 'yan kasar wasu kasashe bakwai burundi cuba lelios salio togo turkmenistan da venezuela Trump ya ce kasashen da ke da tsatsauran takunkumin suna da manyan 'yan ta'adda ba su da haɗin kai kan tsaron biza ba su da isasshen tantance matafiya ba su da isasshen bayanan laifuka kuma suna da sakacin wuce lokaci da aka ɗiba musu na zama a ƙasar Amurka ko da bizar su ta ƙare. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne zamu jalin zamunsa. sa.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 tarbiyyar iyali ya saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata shi wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci. masu raro kai dai a gaji haɗa yau dai barkan mu saki taduwa a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wancan hira da muka faro da shehun malami muhammad saleh lezare daga birnin yamai ta kasar niger inda ya fara bayyana mai irin haƙoƙin da ke kan ɗan adam har lokacin ya taka mana birki yau malam zai tashi ne da kan haƙƙin dukiya da ta haɗaka da shiga ta malam bismillah mun ji cewa mun ji cewa wanda kuke zaune tare da shi a cikin gida yana da haƙƙi a kanka makwabcinka ma yana da haƙƙi a kanka abokinka na tafiya ko abokinka na aiki ko na zama da dai makamantan wannan shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙi sharik abokinka wanda kuka haɗa jari da shiya kuke kasuwanci tare ko kuke noma tare shi ma yana da haƙƙi a kanka ko abokinka da kuka mallaki wani abu da kai da shi tare sai kuma haƙƙin abin da ka mallaka dukiyan da ka mallaka dabban da ka mallaka gidan da ka mallaka shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙo gare mu kallazi ta talibahu haƙƙin mabascinka wanda ke bin wanda kake bi bashi shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙo gare mu kallazi ta talibuka sai kuma wa haƙƙin wanda ke bin ka bashi shi yake bin ka bashi yana da haƙƙi a kanka sun sai wanda kuka haɗo wani abu da kai da shi naka daban nasa daban amma kun haɗo wala Allah kaya ne kuka je kuka saro daga wani wuri naka daban nasa daban amma sai kuka haɗo a mota guda za a ɗauko muku a fito muku da su yi komai to shi ma yana da haƙƙi a kanka summa haƙƙa hasmakal mudda'i alaika sannan akwai haƙƙin ɗan uwanka wanda wani abu ya haɗa ka da shi har ma ya yi ƙaranka yana neman wani abu nasa da ya ce yana hannunka ka ba shi kayansa to shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ya wajabta ma dole ka kiyaye wannan haƙƙin summa haqqa hasmuka allazi tadda'i alaihi sai kuma haƙƙin ɗan uwanka wanda kake tuhumar cewa kake da'awar cewa kana bin sa wani abu ko kuma ya taka wani haƙƙi naka kake ƙaransa to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun haƙƙun mustashiruk sai haƙƙin wanda ya kawo maka laruransa ya bayyana maka buƙatansa yana neman shawaranka to shi ma yana da haƙƙi a kanka bayansa sai haƙƙin almushiru alaika wanda shi kuma zauwa ya baka shawara ba shi yake neman shawara a wajenka ba zan waye ya baka shawara shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya wajabta maka dole ka kula da wannan haƙƙin sai haƙƙin wanda ya zo yana neman ka masa nasiha mustansihuka wanda ya zo yana neman nasiharka ka nuna masa mafita a cikin lamarin da ya tunkara yake cikinsa yana neman nasiharka wani haƙƙi ya rataya a wuyanka nasa sun haƙƙin nasa laka sai kuma haƙƙin wanda ya zo don ya maka nasiha shi ma yana da haƙƙi a kanka dolinka ka kiyaye wannan haƙƙi allah ne ya wajabta maka haƙƙin sun haƙƙi man huwa bar minka sai kuma haƙƙin shine babba da kai haƙƙin wanda shine babba da kai a gida ko haƙƙin wanda shine babba da kai a shekaru ko haƙƙin wanda shine babba da kai a wurin aiki ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ilimi da dai makamantansu ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ƙwarewa yana da haƙƙi a kanka dole ka kiyaye wannan haƙƙin allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin yara gara ku dage ku yi makaranta sosai yan yara ku bi ma iyaye to yara in mu ne yau karshe. to madalla muna ƙarfi hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali daga nan radion boh na birnin tehran da ke ƙarshen hausa tv malam zai ci gaba da yi mana bayani ne kan haƙƙin wanda ka girma ma haƙƙo man huwa asgharu minka sannan sai kuma a dawo akan haƙƙin wa wanda yake ƙasa da kai ka girme shi da shekaru ko ka fi shi tunani ko ka fi shi hankali ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi ƙarfi ko ka san abin da yake nan wurin shi bai sani ba shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙu sa'iluka sannan akwai haƙƙin wanda ya zo da buƙata wajen ka yana neman ka biya masa buƙatansa yana roƙonka ne ka taimaka masa to yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ne ya wajabta maka wannan haƙƙin sun haqqu man sa'altahu sawa'un ya tambaye ka ka taimake shi ne da wani abu madi ko ko a ya tambaye ka ne wani abu yana tambayar hanya ina hanyar da ke zuwa wuri kaza ko yana tambayar ka su wane sun wuce a nan ko wani abu mai kama da haka akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyanka sai haƙƙin wanda kai ka tambaye shi shi ma akwai haƙƙin yanda za ka tambaye shi misali haƙƙin wanda ke neman ka bashi ko wanda ke neman shi ba yake neman kai ka bashi ko wanda yake kake nema shi shi baka duk dai kowannen su yana da haƙƙi da Allah tabaraka wa ta'ala dora maka akai sun mahaq man jara laka ala yadaihi musa'atun can baya mun yi magana akan haƙƙin wanda ya taɓa amfaninka da wani alkhairi to yanzu kuma sai haƙƙin wa wanda wani abu wanda ya taɓa cuta maka daga ɓangarensa ya fito shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin wanda shi kuma daga ɓangarensa ka samu wani abu wanda ka ji daɗinsa in ma ta magana ko ta aiki mutumin da ya kyautata maka yana da haƙƙi a kanka mutumin da ya munana maka ma yana da haƙƙi a kanka kyautata wannan ne bi ƙaulin ne au fi'ilin ya kyautata maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ko ya kyautata maka ne da aiki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne a aikaci shi ma yana da haƙƙi a kanka ya yi wannan da gangan koko da kuskure shi ma akwai haƙƙi ya bambanta sun ma haƙƙi ahlu millatika ama sannan akwai haƙƙin wa'anda ku da su addinin ku ɗaya akan addini guda kuke gaba ɗaya suna da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙa zimma sannan akwai haƙƙin wa'anda ku da su ba addinin ku ɗaya ba su ma suna da haƙƙi a kanka don Allah ne ya ɗora muku su sun ma haƙoƙul jariya bi ƙadar ilalil ahwal wa tasarruful asbab sannan akwai haƙoƙi ga sunan wa'yanda darura ta kawo su to masu raro ga shi dai mallam ya fara gano bakin tsaron idan lokacin ya yi mana irin halin nasa a nan kuma za mu dakata a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zare malamin ahalul baiti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon a madadin radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni a kunya da na shida na gabatar da ke cewa wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.